Raro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu ta ce za ta ciyo bashin dala biliyan 1 da miliyan 500 domin cike gibin kasafin ƙasar na shekara ta 2024 da ke tafi. Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Radio Faransa International mai albarka suna na Kwamarat Ahmad Afansu Bajoga. Ina kiran ku daga nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangane da wannan maudu'i ne kan ciwo bashi da shugaban Najeriya ke kokarin yi don cike gibi a kasafin kuɗin Najeriya mu al'ummar a Najeriya ba ma goyon baya. duba da cewa haka tsohon shugaba da ya shuɗe ya yi ta ciyo bashi ya yi ta ciyo bashi sai a ce za a saka a ɓangare kaza a ɓangaren lafiya a ɓangaren ilimi a ɓangaren abin da ya shafi bunƙasa ci gaba da kuma tattalin arziki da harkar noma amma fa babu abin da yake sanjawa saboda haka mu bama goyon baya ba mu goyi baya ba ko ba za mu taɓa goyon baya ba abun da ya kamata shi ne abun da ya sauwaƙa a yi iya kasafi da shi a yi a yi kasafin kuɗin nan da shi domin kuwa in aka yi kasafin ba aka raba mu ba ganin wani abu muke yi daga gurin wakilai da kuma shugabannin namu ba ubangiji da Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya ya kuma kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa sunana da Ahmad Afansu Bajo gana gode. Gidan rediyon Faransa mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. wannan al'amari game da ciwo Najeriya bashi abu ne wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin saboda ainihin idan ka auna mu hanyar hangawa za ka ga shugabanninmu ba su da alƙibla ainihin ta gyara Najeriya ko kuma son ci gaban Najeriya ga tattalin arziki da Allah hore mana ko ta wace hanya wadda yake idan aka bi ta za a sami ci gaban Najeriya amma su shugabannin ba shine gaban su ba kuma wallahi wannan bashi da suke za su ciwo ko da sun ciwo shi babu wani abu da za su yi arautar ma Najeriya wanda za a ce gashi an gani a ƙasa a aikace aljihunsu kawai za su sa su sai motoci su gina gidaje su auri mata su zauna da matan da suke so sai abin da suke so a rayuwarsu amma ba ainihin ci gaban Najeriya ba mu dai muna fatan ubangiji Allah wannan kangi da muke ciki a Najeriya Allah kai muna sauyi mafi alkhairi ka canza mana abin da ya zama alkhairi ga Najeriya ga dukkan wani ɗan Najeriya Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a cikin jihar Niger. A kwamaran Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To game da madu'i cewa mai girma shugaban ƙasa zai ciyo bashi na kusan fiye da biliyan eh, da dama dai domin a ga cewa an cika gibi na bajet ɗin da ta na 2024 To ni gaskiya ga nawa ra'ayi wannan ba laifi ba ne muddin dai za a yi aiki da bashin da za a ciwa domin duk ƙasashen duniya babu inda ba a yadda da ƙasa da ƙasa ta ciwo bashi ba amma ta yi aiki da ainihin shi bashi din wanda ya kasance da ƙarshe ma dai Allah ɗaya san lokacin da za a biyan wannan bashi din amma dai abu mafi muhimmanci shi ne a tabbatar da cewa an yi aiki da bashin da za a ciwa sannan kuma ni ina ba da shawara a yi amfani da wannan bashi wajen current expenditure wato wajen kudaden da ke gudana wanda albashi yana ciki domin da duk inda ba inganta albashin ma'aikatan gwamnati ba tun daga na jiha na tarayya na karamar hukuma to akwai matsala cikin ƙasa. Radio France International mai albarka mai magana nura sani mudomawa daga nan karamar hukumar birnin magaji da ke zamfara a tarayyar nigeria rfi hausa don gani ga wannan mataki da shugaban kasa bola ahmad tinubu yake shirin ɗauka na cin bashin naira dala eh, biliyan ɗaya da wani abu a sama wannan ne a gaskiya ba abin mamaki ba ne duba da irin kunci da wani yanayi da 'yan najeriya suke ciki akan wannan yanayi to fatan mu dai idan an ciwo bashin dai a sadaukar da shi zuwa ga inda ya kamata ba a ce a kara masu karfi karfi ba ne a'a ya kamata a ce a to yi abubuwan da za su kara ci gaban najeriya ta taimakawa matasa da samun aikin yi da kuma bunƙasa harkokin hanyoyin sufuri da sauran kayayyakin masarufi rage su zuwa da tallafawa ma al'umma da kuma samar da tsaro a yankunan al'umma da suke to idan kai wannan niyya ba damuwa bane idan an ci wannan bashi da fatan ku tashi lafiya arfi hausa mai magana comrades nuru sani mudomawa daga nan zamfara a tarayyar najeriya arfi hausa. radio faransa gida radio mai albarka mai magana ibrahim gwani gaji daga maiduguri nigeria mu ba abin da za mu ci a shugaba bola mutumin tinubu sai dai mu ce ya yi amai ya lashe saboda a lokacin da yake abinan nashi da ya zare tallafin man fetur na ya ce shi ba zai ciwo ba shi ba to me ne amfanin jan tallafin man fetur din in ana ga kuɗin gibin yana shiga wani guri to maimako a ja ɗau bashi din abi su wani su rebono tas tas wannan abi haraji wannan a dinga karɓa da sauransu mu fa a najeriya muna da ruwa manya-manya muna da fetur muna da abubuwan da haraji zai kawo mana manya-manya da yawa sai a sa ƙarfi a harajin nan a sa muna da jigilolin motoci amma sai ka ga abu bai taka kara ya karya ba bashi bashi bashi shine fa suke sukan gwamnatin buhari na baya to yanzu sun suka yi kuma suna su me zamu ce saboda haka shawaran da zan ba su kada su dau bashi bashi sai ta kama a dauka ba wai abinda bai taka kara ya karya ba gidan radiyon Faransa, mai magana Asmana Abubakar Bahari, mutunan tabo take bayan tsannare shan kintawa da Fatima Buza kwamin da tabo da to dangance da wannan maudu'i da kuka kawo mana na cewa Najeriya za ta ramto kamar dala miliyan ɗaya da wani abu don saboda cika kasafin kuɗinta ƙarƙashin jagorancin Asuwaje Ahmad Bola Tinubu to ai daidai kuma dangance da wannan dan tun kahin shi kan mulki dan ya ce ba za shi ramce ba to ai in kana bayan fage ka ganin makama ga kokuwa sai in ka shigo fage ka ga ba haka nan ba ne bai zan laihi ba ramce ba laihi ne ba da shiga kuma suna da ƙoƙari wajen harka tsaro wannan shugaban ƙasa Allah ya ta shi sai an ji ku. kada a shafa. Ana tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. sai kuma malami na gaba. kun gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. Alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da ciwo bashi da shugaban kasa ta Najeriya ke kudirin yi wanda da ya ce baya da gudarin ciwo bashi. Hakika wannan abu babban matsala ne kuma bai dace a ce duk shugaban da ya hau wannan mulki na ƙasar najeriya ba sai ya ciwo bashi fatanmu ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen wannan ciwo bashi da ake wanda bashi da iyaka sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya mai magana hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayya najeriya mana godiya sosai arafai hausa to tabbas batun ciwo bashi dai a najeriya ko in ce najeriya kasar mu ta gado ba sabon abu ba ne duba da za ga kusan kowane shugaba da zai zo a ƙarƙashin farar hula za ga cewa ya gaji bashi kuma da ya zo da bashi zai ɗaura wannan abin bai ba mamaki ba sai dai abin da muka ɗan ji taraddadi sakamakon za ga ko a baya shi ko in ce a farko farkon mulkin shi wannan shugaban ƙasan ya yi ikirarin cewa ba zai ciwo bashi ba duba da za ga yana maganar akwai ma'adanai akwai menene to bai kuma mai da hankali wajen haƙo su da sauransu ba to ni dai a tawa fahimtar bai kamata a ce ana ta gada mana bashi ba kamata ya yi mu yi haƙuri da arzikin da Allah ya huwace mana idan da za a tono wa innan iraniyon da muke da su a ƙarƙashin ƙasa ya ishe mu juya dukkanin wani abin da damin aiwatar a ƙasa na ku Hassan Albasari abuwa fan Angon Fatima da kenan cikin garin Fatiskum gode. mai magana ashir usman sabuwar gwaram dan kishin kasa daga nan gwaram local gamman a jihar jigawa to wannan a cin bashi da wannan gwamnati za ta iyo domin wai ciki gibi na kasafin kuɗi na 2024 samsam ba ma goyon bayansa kuma dama can wannan gwamnati mu ba mu ga alamun cewa za ta canza daga waccar gwamnati ta shugaba muhammadu buhari ba domin san rai da san zuciya ya shiga cikin gwamnatocin kasashen afirka ya yi kace-kace ya yi kane-kane ta yadda babu yadda za a yi wai talakan ƙasa ya samu sassauci don haka mu dai a hasashenmu da ganinmu wannan wallahi kawai sai dai allah da ya kawo mana sassauci amma a tanade-tanade da folisi na wannan gwamnati babu maganar wai sassauci a ciki a tashi lafiya ashirar usman sabuwar gwara. rediyo faransa mai magana aminu ali gargasa na dogon karfe daga jihar kano a gaskiya wannan rayuwar da gwamnatocin kasashen mu suke ciki na mai da ciwo bashi lallai suna cikin kalubalen samun matsa saboda wannan ciwo bashi duk kasan da ta yawaita ciwo bashi to za ki ga tattalin arzikinta ma baya yin gaba na ɗaya za ki ga kuɗaɗen ta ma baya da balo to abubuwa da dama dai za ga an samu matsala a cikin ƙasa saboda gaskiya inda ƙasar najeriya ta ci gaba da ciwo bashi kowane lokaci to lallai ina tabbatar wa kasar najeriya in ta yi wasa zuwa gaba to abubuwan da zai dame ta sosai ya fi na yanzu ba ma fatan hakan saboda wannan ciwo bashin kamata ya gwamnatocin tun su ɗauki mafita dai su nemi matsaya akan wannan abubuwan da za su fito da shi na samun kuɗi ko da yake mu shugabannin namu ko da sun fito da wasu kafafe ma na neman kuɗin za a ga abun ba haka ba ne kullum dai abun an fito da abun ma za a ga dai neman kuɗin akan talaka yake kuma za a ga ana damun talaka da haraji da sauransu amma za ka ga talaka baya amfanuwa da harajin a gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ta fito da matsayi da za ta samu kudaden shiganta ba tare da ta dogara da ciwo bashi a kasashen waje ba Jihar France an tashi lafiyar na gari na alamu da kasar kwaji ya kwata alheri to ka san gazawa ta yayi yayi amayal lashe na ke insha allahu. dan ka san in ba mutum da amaya lashi bai ta bai cin bashi kuma yana kuma zai kuma ya ci bashi to ya amaya lashi to amma babu lahi iya ce ma yan kasa bashi wani shi gwamnatin ga shirin hawa shi kuma bashi shi kuma shi haushi eh idan an samu dai an ci da yan kasa da kuma an sha Allah a huta lafiya. Kun gidan rediyon Faransa mai Hassan magana Murtala Muhammad Jara kusa da Mallamari jihar Sokoto Najeriya. Arewa muna gudanar nan na ba da kiwa mu Allah saka maka da alkhairi. To game da cewa bashin da mai girma shugaba bula Ahmed Tinubu ce zai yi a Najeriya gaskiya wannan abu ya zama wani mamaki saboda shi da kai ne alƙawalin cewa ba zai ci gaba da ce bashi ba. Ga shi kuma yanzu an dawo an za a ci gaba da ce bashi kuma mun san gwamnatin ta gabata tana ɗaya daga cikin wadda ta sa Najeriya ta zama turun bashi. Don haka muna kira ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu idan an ce wannan bashin to a tsaya a 'yan ƙasa aiki da shi kuma muna jin masana na faɗin ko da an ce wannan bashin babu wani tasiri na da za a gani. to gaskiya matukar ba a daƙile cin hanci da rasha ba a najeriya to in an ce ba shi so ɗari ko ba za a ga amfanin shi ba don haka muna kira gwamnatin tarayyar najeriya ta yi abin da ya kamata an ce za a cire tallafin mai domin a samu kuɗin gudanar da ƙasa kuma an cire kuɗin tallafin mai amma kuma har yanzu ana ci gaba da ba shi ya kamata a ce an kawo ƙarshen wannan labari a najeriya domin ƙasar mu ta ci gaba na ali mustapha daga nan dikwalo ko birnin maiduguri a karamar hukumar jere a ina muku fatan alkhairi gidan da faransa mai albarka wannan maganan da shugaba shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi dangane da dokar bashi da ya ce zai kara yi a gaskiya mu wannan maganar ba ma goyon bayansa saboda ba don komai ba ƙasa yana kawo ƙasa na kaso da kuma kashe darajar wannan kudin kashe darajar naira ne saboda haka mu in son samu ne wannan kudin da aka cire na tallafin man fetur din nan da ake tace ce kuce a kansa a riga amfani da abun da zai amfana wa 'yan kasa da kasa da al'ummar kasa mu shi ne abin da muke goyon bayansa amma batun yau ka dauki bashi gobe ka dauki bashi gaba kuma abin da zai haifarwa kasa ba da mai ido ba ne ba mu muna yi wa ƙasarmu najeriya fatan alkhairi da kuma samun zaman lafiya fiye da halin da muka tsinci kanmu a halin da muke ciki yanzu mu tashi lafiya a gidan faransa Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku, na Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa